wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadithi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam yau biyar ga watan zulhijja manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da 342 wanda yayi daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi muna nan cikin kitabu bada ilkhal da yau za mu tashi haddasa na abu nu'ayin hadisi na ɗari a na dubu mala'ika na zikirar mala'ika ko? Hmm. eh hadisi na dubu uku da ɗari biyu da sha takwas. Bismillahirrahmanirrahim. نعم الله الرحمن الرحيم نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن زر قال حول سند حدثني يحيى بن جعفر حدثنا وكي عن عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ومنزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي وجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا shin ba za ka ziyarce mu ba fiye da yadda kake ziyartar mu da qala fa nazalat yace sai aya ta sauka wa ma natanzalu illa bi amri rabbik ko ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka kaga mun sauka mun zo wajenka inji malaika jibril mun sauka ne da me da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana shi ke da abin da ke gaba gare mu da abin da ke baya gare mu kenan ziyarar da mala'ika ke kai wa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana kaiwa ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba wai yana ziyara bane kawai da sarran shi na'am haddathana isma'il qala haddathani sulaiman an yunus an ibn shihab an ubaidullah bin abdullah bin mas'ud na'am an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga dan Abba Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqra'ani jibrilu ala harfin malaika jibril ya karanta mu qur'ani kan harafi daya falam azal astaziduhu ban gushe ba ina neman ya kara mun hattantaha ila sab'ati ahrufin har sai da ya kai zuwa da harfa bakwai hmm. ana ta gani da ya karanta da shi harfa daya kamar a ce da ya karanta da shi kira'a guda daya annabi na ta neman ƙari sai da ya karanta da shi nau'i nauki na kirawoyi guda bakwai an fahimci wannan ayi kenan wannan na nuna mana kenan cewa mala'ika ya karanta da manzo Allah Qur'ani kan harkofi daban-daban wasu ce ma'ana kan kira'o'i daban-daban ba wai kira'a guda ɗaya bane misali duk wayannan kira'o'i na alkur'ani da muke ganin su gabaki ɗaya sun zo ne daga mala'ika jibril shi kuma daga yadda Allah ta'ala ya karanta da shi kuma dukkan girawoyin gaba ɗaya mutuwasirai ne su duka نعم حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyauta daga cikin mutane wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan ya kasance lokacin da ya fi kyauta shi ne a cikin ramadan ya fi kyauta a watan ramadan ina yalqahu jibril lokacin da mala'ika jibril ke haduwa da shi in mala'ika jibril ya haɗu da shi ya karanta da shi alqur'ani to sai manzon Allah ya yawaita kyauta fiye da yadda yake yi a sauran lokuta ina ba san gane wannan na'am kyauta yana da kyau a kowane lokaci amma a cikin ramadan wato ya fi karfi aikin alkhairi ana san shi a kowane lokaci amma kuma an fi san shi a watan ramadan an gane ku na'am wa kana jibril yalqahu fi kulli laylatin min ramadan ya kasance malaika jibril alaihi salam yana gamuwa da manzo Allah a cikin kowace dare na ramadan fa yudarisu alqur'ana sai yazo ya karanta da annabi qur'ani imana in an ce yudarisu wato ma'ana su tattauna su ah, ya tattauna qur'ani tare da manzo Allah mudarasa ya shafi ya karanta ma annabi annabi shi ma ya karanta yayi wa annabi bayanin abinda ayan ya kumsa sannan manzo Allah ya haddace an gane mudarasa ba wai tilawa bane kadai za a karantar da shi wato tilawan qur'anin da ma'anar alqur'anin gabaki ne shine mudarasa ina an gane wannan kenan a cikin ramadan ba wai kawai an yi annabi tilawa bane a cikin ramadan an karanta mai qur'ani sannan kuma an karanta da shi fikihun alqur'anin gabaki daya an gane masu cewa a cikin ramadan ba a fassara alkur'ani to ba su duba ainihin fiƙin wannan hadisi da kyau bane an gane kenan a cikin ramadan kawai za a zo ne kawai a yi tilawa kawai ba bayani kaga labuda wato a karanta da kai tilawa sannan a karanta da kai bayanin na alkur'ani ga gabaki daya an gane kaga a cikin ramadan alaran ma zai ja baki malami bai fassara ya fassara kaga nan wajen an yi dirasa an yi mudarasa ko ba ka ba na'am bali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine yalqahu jibril ajwad bil khair to manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibril ya hadu da shi ya karanta da shi alqur'ani wato ya fi kyauta da alkhairi min arrihil mursala fiye da iska sakakke iska mai karfi kaga iska kusan idan iska ya taso da karfi kusan kowa yana yana ainihin moran ainihin wannan wannan iska din ko ba ka ba shi iska in yazo baya ware wani mutum banda wani mutum iska yana da tsananin kyauta kowa yana moran wannan daɗi na wannan iska din yazo to shi ma manzo Allah ya fi iska sakakke ya fi iska mai tasowa ya fi shi ainihin kyauta وعن عبد الله حدثنا معمر بهذا الإسناد نعم نحوه وروى أبو, دا أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه القرآن أن جبريل كان يعارضه القرآن an karbo daga annabi cewa lallai jibril ya kasance yana bujiro ma annabi ya karanta manzo Allah yana ci sannan manzo Allah ya karanta shi ma yana ci ina ba san wannan to wannan na nuna mana cewa dalibin ilimi shi ya fi cancanta ya zama to mai kyauta shi manzan Allah duk sanda ya karanci wani nassi ya fahimci nassin saboda jin daɗin fahimtar wannan nassi sai manzo Allah ya kyauta ku fahimci wannan ayi in malaika jibril ya zo ya karanta da shi qur'ani ya ga ya haddace ya gaya masa fiqhun ya ga ya haddace to manzo Allah yana tsananta yin kyauta a wannan lokaci saboda godiya ga Allah kan ni'imar da ya masa in Allah ya maka ni'ima ya ƙara maka wani ni'ima to kai ma ya kamata ka ƙara alkhairin da kake yi an gane ku, ka yi aure Allah ya baka haihuwa kaga wannan ni'ima ne wanda ya kamata ka gode ma Allah ta hanyar yin kyauta ga mutane saboda godiya ga Allah kan ni'iman da yima haka nan dukiyar kan yana karuwa shi ma ya kamata ce ka ƙara yin kyauta haka nan ilimin kan yana karuwa ya kamata kuma a gano ta hanyar alkhairin da kake yi yana karuwa saboda ni'iman da Allah yake ma yana karuwa ko da yaushe kun gane an ce manzo Allah yana kyauta kowane lokaci mm. amma lokacin da ya fi tsananta kyauta shine lokacin shine a Ramadan lokacin da mala'ika jibril ya zo ya karantar da shi alkur'ani a lokacin da manzan Allah ya ce nan da kayan kyautansa na ba ta gane wannan ashe ɗalibi idan ya fahimci wani fikihu na wani aya ko wani fikihu na wani hadisi to ɗalibin da ya kamata shi ma ya yi tukunci ga bayan Allah ta hanyar kyauta na'am حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا للي عمر بن عبد العزيز يا دم جنكر العصر دان كدان هكا فقال له أروى سي أروى يجي مثلا ما يسا كي جنكر العصر أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أروى يجي saurara lalle jibril ya sauka sai yayi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala umar wato kenan jibril shine liman manzo Allah shine mai kenan shine mamu kun gane to sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu zai ce ilam yamma taqul ya urwa ka san abin da kake faɗa ya kai urwa me kake faɗa ne ala samitu bashir ibn abi mas'ud yaqul sai ni fa naji bashir dan abi mas'ud yana cewa samitu aba mas'ud yaqul naji aba mas'ud yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nazala jibril fa ammani ce jibril ya sauka sai yayin limanci mala'ika yayin limanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam sallaitu ma'a sai nayi sallah tare da shi ثم صليت ma'a. sannan na ƙara yin wani wata sallah tare da shi ثم صليت ma'a. na ƙara yin wata sallah tare da shi ثم صليت ma'a. na ƙara yin wata sallah tare da shi ثم صليت ma'a. na dai ƙara yin sallah tare da shi yahtubu bi asabi'ihi kamsa salawat yana lissafawa da yatsunsa salloli biyar malaika jibril ya yi da manzo Allah akwai ruwayoyin da suka nuna cikin motsa ya yi sallah kowane sallah farkon lokaci ƙarshen lokaci farkon lokaci ƙarshen lokaci sai ce ya ya rasulullah da wannan ne Allah ya umurce ka an gane ayi sallah a farkon lokaci akwai farkon lokaci da kuma akwai ƙarshen lokaci in mutum ya samu sallah ɗaya daga cikin wayannan to ya samu sallah ne kenan akan lokaci ba a sanya shi daga cikin masu kaza a ce ramuwa yake yi mai ramuwa shine wanda ya yi sallah ba a cikin lokaci ba kamar sallah asuba a ce rana ya bullo idan rana ya bullo sai mutum ya yi sallah asuba mai yake yi kaga yana yin yana yin kaza'i ne yana ramuwa ne amma in yayi sallah asuba kafara na ya kullo yayi sallah kan lokaci an gane wannan ko nan da duk ana nuna mana alaka tsakanin manzanni da mala'iku mala'ika jibril yana zuwa wajen manzan Allah gashi har ma limanci yake masa mala'ika yana zuwa wajen manzan Allah yana karantar da shi alkur'ani an gane ya karantar da shi tilawon qur'ani sannan ya bayyana min ma'anonin alkur'ani din gaba daya na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي أبي عن شعبة عن, عبي عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن كربو دغ أبي ذر الله يقرا masa yadda yace قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yace قال لي جبريل malaika jibril ya ce mu alayhi salam man mata min ummati la yushriku billahi shay'a man mata min ummatik duk wanda ya mutu daga cikin al'umman ka ya rasulullah wanda bai hada Allah da komai ba da kalal janna ya shiga aljanna ya gama aw lam yadkhul an-nar ko kuma ba zai shiga wuta ba ala wa in zana wa in sarak yace ko da yayi zina ko yayi sata ala wa in yace eh wa in zana wa in saraka hmm. ko da yayi zina ko yayi sata din ko da haka din mana wa in ai ko da haka ne an gane kaga wannan hadisin ya tabbatar mana da aqida ta ahlus sunna wal jamaa hmm. babu mutumin da yace dawama a wuta sai kafiri kafiri shine mutumin da zai shiga wuta ya dawama a cikin ta har abada musulmi inda yana da ƙwayan zarra na imani to insha Allah ko ya shiga wuta ba zai dawoma cikin wannan wutan ba an gane wannan ko shi wannan hadisin ya ce man mata min ummati la yushrik billahi shay'a dakhala aljanna aw lam yadkhul an-nar zai shiga aljanna ko ba zai shiga wuta ba shi idan mutum bai shirka da Allah ba zai shiga wuta ba eh idan mutum ya mutu yana zina ko ya mutu yana shan giya ko ya mutu yana caca ko ya mutu yana kidnapping ba zai shiga wuta ba zai shiga ai an ce au nabiya da kulin nar mai ruwayan yi shakka shin manzan Allah ya ce ne dakalar janna? ko ya ce ne labiya da kulin nar an gane wannan ko in dai ya mutu bai shirka da Allah da wani abu ba dakhala aljanna ya shiga aljanna ya gama aulam ya da kullun na ko zai shiga wuta ba ya ka tambaye shi sai Abu Dhar ya tambaya wa in zana wa in saraka annabi ce wa in ko da yayi zina ko yayi saka yace ko haka ne me za mu ci kan wannan mutumin da yake zina ko mutumin ka san dai bayan shirka da Allah babu wani zunubi wanda ya fi girma a wajen Allah kaman zina babu wani zunubi wanda ya fi girma kaman dugon mani da mutum zai diga a cikin farjin matar da ba tashi ba amma kuma sai aka nuna in mutum ya mutu bai shirka ba ko da ya ka ɗauko manya-manyan zunubai an gane manya-manya ɗaya haƙƙin Allah ne sai kuma haƙƙin Allah da bawa gaba ɗaya kamar sata ko da misali ka roƙi Allah sai ka je ka roƙi wanda ka mai sata aiki ko to duk wayannan guda biyun gaba ɗin ko da mutum ya yi zina ko ya yi sata zai shiga aljanna kaga an ce dakal aljanna amsa na iya fitowa zai iya shiga aljanna hina min dahar wani lokaci daga cikin zamun na. in Allah ya ga dama ya shigar da shi aljanna nan take in ya ga dama sai ya masa azaba gwargwadon laifin da ya yi, sannan imanin shi ya fitar da shi ila Allah ya bishi azaba miliyoyin shekaru sannan daga baya imani shi ya fitar da shi to matsar da zai shiga aljanna dai sunan shi dai dakal aljanna an gani shin sawa'un ya shiga ne kai tsaye ko kuma ya shiga ne bayan an bai azaba duk dai sunan su ya shiga aljanna to amma nan lam da kulin nar ba zai shiga wuta ba hmm? nan da aka ce ba zai shiga wuta ba ana nan ba zai shiga wuta ba bayan mun ga hadisai da dama sun nuna mana cewa mazinaci lokacin da yake zara ba shi da imani ko mun ga wata mata ta shiga wuta saboda mage wata mata saboda mage kawai ta shiga wuta ba ha kuma annabi ya ce annamimi baya shiga aljanna to idan har annamimi baya shiga da zina da annabimanci wanda ya fi girma da zina da ainihin azabtar da mage wanda ya fi girma to nan da aka ce ba zai shiga wuta ba ai ma'ana ba zai dawoma a cikin wuta ba nan ma'ana in ya shiga wutan ba zai dawoma a cikin ta ba amma mazinaci lallai zai iya shiga wuta saboda zunubi ne mai girman gaske an gane yana cikin mashi'a ta Allah ai nan wato ma'ana ba zai shiga ba ba zai dawoma a cikin wuta ba saboda hadisi na shafa'a hadisin nan na ceto ya nuna mana ga masu sabon Allah da yawa sun shiga wuta an fahimci wani ayi ga masu saban Allah da yawa sun shiga wuta manzan Allah ya zo ya cece su ashe mazinaci na iya shiga wuta barawo na iya shiga wuta bai cace duk waɗanda za su shiga wuta amma dai maganar dawwama a cikin wuta ne babu sai dai idan mutum ya halatta zina ya ce zina ya halatta ko ya ce shan giya ya halatta da wannan shi ne zai dawwama a wajen ahalin suna wal jama'a shi abin da ya shafi zina da kuma zunubi gaba ɗaya yana rage wa mutum imani ne iya girman zunubin mutum iya yadda imani shi ya ragu an gani idan imanin mutum dubu ɗaya ne ila mutum ya yi zina sau ɗaya a cire mai a cire mai ainihin ɗari ya ƙara yin wani zina a cire mai ɗari kullum yana zina ana kwashe mai ainihin imaninsa zai wayi gari nan gaba ba imanin gaba ɗaya in dai mutum zai dinga yin zunubi yana zina yana shan giya to kullum imanin shi raguwa yake yi in dai mutum zai dinga yin saban Allah kullum imanin shi raguwa yake yi kin sa ahlus sunna ce cewa imani yana karuwa da karuwan aiki yana raguwa da raguwan aiki idan mutum ya dage da aikin alkhairi kullum imanin shi karuwa yake yi idan mutum kuma yana rage yana saban Allah da yawa kullum imanin shi raguwa yake yi in yayi wasa sai imanin shi yayi rauni idan imani shi ya rauni sai shi ya ya samu galaba a kansa ya jefa cikin kafirci an gane to wannan shine abin da ake tsoro ga sabon Allah wa iyaz billah حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربونك أبو هريرة الله يقال مثل دايشي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياشي الملائكة يتعاقبون ملائكة سنة تنجل أيدي ملائكة بالليل أقوي ملائكة ددري وملائكة بالنهار أقوي ملائكة درانا سنة تنجل أيدي sai wannan ya karba aikin wannan wannan kuma ya tafi abin shi wa yastami'una fi salati suna taruwa lokacin sallar asuba malaikun wa salati al da kuma sallar al nan suke haduwa summa ya'ruju ilayhi alladhina batu fikum sannan wa'annan malaikun suka kwana cikin ku sai su hau zuwa ga Allah sai wa'annan su amshi aiki a wajen wannan mala'ika din hmm. mala'ikun da suka kwana a cikin ku sai su hau zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya tambayi mala'ikun wa a'lam alhali kowa sanin halin da da suke ciki fa yaqulu kaifa taraktum ibadi sai Allah ya ce ya kuka bar bayina ne fa na taraknahum yusallun sai ce mun bar su suna sallah wa atainahum yusallun ko mun zo musu suna sallah hmm. dama ai su mala'iku daga sallar asuba ne zuwa sallar la'asar suke haduwa kaga mun zo suna sallah mun bari mun basu ba suna sallah an gane ai su so da haka sai an sai mala'ikun su bada ainihin shahada shaida mai kyau ga wayannan bayi din na'am babun idza qala ahadukum amin babi idan ɗayan yace amin wal malaikatu fis sama sannan mala'iku su ma a sama suka ce amin wa faqat ihdahuma al ukhra sai ɗaya daga cikin amin ya dace da ɗayan fira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta wa bawa abin da ya gabata na zunubansa حدثنا محمد اخبرنا مخلد اخبرنا ابن عن بن anna nafi'an haddasahu lalle nafi'u ya bashi labari cewa anna al-qasim ibn abduna muhammad haddasahu cewa lalle qasim dan muhammad ya bashi labari ana aisha radiyallahu anha qalat daga aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ta ce ashautu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wisadatan wato na tattaro ma annabi na cika ma annabi kulu fiya tamasil wato kulu ta sanya auduga a cikin ta cika mai kulu domin ya dai tudu haka ka da ta cika ma annabi fulo din wato a cikin fulo din akwai ainihin mutum mutumi akwai zano zane akwai zane na ainihin mutum mutumi a fulo din ka ha numruqa kai ka ce irin matashi ne hmm. irin matashin nan da ake amfani da shi wanda ake dan kwance haka a cikin shi irin da irin dai wanda kaman sarakuna da wasu masu kudi suke amfani da shi a gidajen su. Hmm. to shi fulo din sai dai shi kamar yadda ka san matashi matashin kai fa ja'a fa qama bainal babain sai manzo Allah ya zo ita ta yi haka ne dan ta burge shi ba ita Aisha radiyallahu anha ta hmm. gane gashi ta ta mishi fulo kamar matashi fulo mai dan tudu sannan kuma fulo din an mai kwalliya an mai zane na dan adam irin zane na asin da hanza da dan adam haka hmm. an mai kwalliya ita a haka ta yi ne domin wato ta burge manzan Allah manzan Allah ya ji daɗi ya mata addu'a to shi ne faqama bainal babain sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya tsakanin kofofi guda biyu wa ja'ala yataghayyaru wajhu sai fuskan annabi na ta canzawa yana ta canzawa ta fahimci babu lafiya fa kulka annabi ran shi ya baci nan fa qultu ma lana ya rasulullah sai ya rasulullah kuma bai ka kawo mana ne ala ma balu hadhihi alwisada sai da ce wannan fulo din nan ne shi ne me amfani wannan fulo din قالت وسادة جعلتها لك تتجئها لتتجئ عليها تجي وسادة تأرجع لك لتتجئ عليها يا رسول الله كله لي نسي يا شكريتا دومنك تشين كده أقريش يا رسول الله قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة كما قال الله بك سني بك يا عائشة شو بك سني بك cewa lallai mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto in dai har akwai hoto a gida to mala'iku ba sa shiga wannan gida din wa anna man sana surata yu'adhabu yawm al-qiyama kuma lalle wanda ya aikata sura wanda yayi hoto za a yi mai azaba gobe kiyama fa yaqulu ahyu ma khalaqtum Allah zai ce musu ku rayar da abin da kuka halitta tunda kun halicci siffa irin na Allah to ku rayar da shi ina ba ta gane wannan to idan an ce haka yanzu mun fahimci kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi me yasa ya fushi ba wai dan kulo din ba ya yi fushi saboda mutum mutumi wanda manzo Allah ya gani an zana a jikin wannan kulo din an gane ko kuma ya nuna ma Aisha ashe idan mutum yana da mata sai matar shi ta yi abin da bai dace ba ya kamata ya shuru in ya ga ta yi abin da bai dace ba ya kamata ya mata inkari ta'khirul bayan an al haja la yajuz an gane kaga manzo Allah nan take Aisha ta gane a fuskar shi cewa baya so kuma ita nan take da ta ɗargu ta tambaye shi dalili ko manzan Allah ya gaya mata dalili cewa ba ki sani ba yake Aisha cewa lalle mala'iku ba sa shiga gidan da akwai akwai sura a ciki kuma lalle duk mutumin da ya aikata wannan sura za a yi mishi azaba gobe kiyama Allah zai ce a hayu ma kalaktu ku rayar da abin da kuka halitta kenan mala'ika jibril ba zai zo gidan ba da kuma mala'ikan rahama sai dai mala'ikun azaba ne kawai za su zo gidan da akwai sura an gane ku na'am حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله نعم annahu sami'a ibn abbas radiyallahu anhu ma yaqul lalle ya ci dan abbas Allah ya kara musu yadda yana cewa sami'tu aba talha yaqul ce naji abu talha yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tadkhulu al malaikatu baytan fihi kalbun wala suratul malaika matil malaiku ba sa shiga gida wanda akwai kare ko kuma sura na ainihin mutum mutumi duk gidan da mutum ya aje kare ko kuma ya ajiye ainihin hotuna na mutum mutumi an gane ko wato mala'iku ba sa shiga wannan gida amma yanzu mutane da yawa hatta masu da'awar sunna za ka ga a cikin gidajensu akwai karnuka wani sai ce ya ajiye kare ne domin gaji na bazan gane ya ajiye kare ne don gaji shi yana ganin cewa barayi suna zuwa suna mai sata shi ne dalilin da ya sanya ya siyo polis dog ya ajiye misali to shin wannan zamu iya cewa yana da uzuri shin dama masu ajiye kare suna ajiyewa ne don kwalliya kawai ko suna ajiyewa ne don tsaro asali asali masu ajiye kare suna ajiyewa don tsaro ne a zamanin manzo Allah ba barayi akwai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu masu kai hari ga mutum akwai to me yasa manzan Allah bai aje kare ba manzan Allah ya nuna mana cewa duk mutumin da ya aje kare in ba karen farauta ba ko kuma kare na na noma ko karen farauta ko karen noma in ba su ba to ainihin Allah ta'ala yana zarewa daga cikin ainihin ladan mutane gwargwadon kiradi Allah yana kwashe lada mai yawan gaske daga mutumin da ya aje kare a cikin gidansa an gani sai mutum ya aikata aikin alkhairi sai a kwashe ladan wala Allah ma ladan da za a kwashe kila ma baka yi aikin alkhairi a wannan ranar kamar wannan kamar ladan da za a kwashe ba kila in an kwashe ladan in bai gama cika ba sai nan gaban ka aikata sai a ci gaba da kwashewa na batan gane to da ka baya halatta a aje kare to wani wani akwai wasu masu kiyasi sukan ce to in har zai yiwu mutum ya aje kare don ya yi gadin dabbobi to ai gara a aje kare don gadin dan adam ya yi kiyasul aula kenan tun da an aje kare don gadin dabbobi to ai wanda ya fi cancanta shine ai gadin dan adam ta ce to ai zamanin manzan Allah ba dan adam ne to me yasa manzan Allah bai ce a aje kare domin ai gadin dan adam ba an gane in ka ce kayi kiyasi ne sai mu ce to ai da a ce misalin zamanin manzan Allah babu dan adam kuma ce zamanin manzo Allah babu barayi zamanin manzo Allah babu masu kai hari da sai mu ce to ila kila saboda zamanin manzo Allah babu barayi ne ko masu kai hari ga mutum shi ya sanya manzo Allah bai yi magana akan cewa akan halacci a aje kare dan gadin dan adam ba to zamanin akwai sanda ma manzo Allah kabare ce ta kai mai farmaki suna so su kashe shi kaga a lokacin nan sai manzo Allah ya samo kare ya aje a gida To? sannan kuma zamanin manzan Allah shi ma kamar zamanin mu akwai barayi amma wannan bai sanya manzan Allah ya ce a sanya kare ba to irin wannan kiyasi kiyasi ne ba ta ce kuma mutum ya ce to ai ga ga ashabul kahf hum fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahum huda su samari ne da suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce sai mun kara musu shari'a to ai wayannan samarin suna da karnuka a lokacin da suka kwanta ma Allah wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasid hmm. ko ai karan su ma ya kwanta tare da su sun kwanta a cikin kogo shekara 300 suna bacci tare da karan su wayannan mutane kuma Allah ya kira su fitiyatun amanu bi rabbihim wa zinnahum huda hmm. samari ne da suka yi imani da ubangiji zuwa tsara musu shari'a tun da wayannan samari sun yi imani da ubangiji har Allah ya kara musu shari'a Allah bai ce ya kwashe musu lada ba me za mu ce kan wannan to shar'u man qablana eh shar'u man na ne kaga wannan shari'a ne na waɗanda suka zo gabanin mu wannan shar'u man na ne ba shari'a mu bane a shari'a mu ba a yadda ba an gane in kana so ka fahimci wannan ai Allah ta'ala yana magana kan annabi Suleiman da annabi Dawuda Allah yana magana kan annabi Suleiman yana cewa Allah yana magana cewa wa na lahul hadi hmm. ko to Allah ya lausasa wa annabi Suleiman bakin karfi a ni'mal sabiqati wa qaddirti sar wa amalu salihah inni bima ta'maluna qadir ko basir ko hmm, to can akwai can da ake magana ya amalu na lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawab su aljannu Allah ya hore wa annabi Suleiman aljannu suna aikatawa gare shi abinda annabi Suleiman ke so suna yi mai mahari suna gina mai ainihin masallaci wajen ibada an gani kuma suna gina mai mihrab sannan suna gina mai tamasil mutum mutumai Aljannu suna mai mutum mutumai ya hukuncin yin mutum mutumi a cikin shari'a mu haram kaga mu a cikin shari'ar mu haramun ne mutum ya riga yin gunki a zamanin annabi suleiman aljannu suna masa mutum mutumai kuma lokacin yin mutum mutumi ba matsala bane shi inda mutum ba bauta mishi yake yi ba kuma ji wannan ayi hmm. amma mu a shari'a mu haramun ne da wannan ma irin yadda wasu teloli suke yi akwai teloli teloli a nan wajen sai teloli kaga an samu gunki na mace ga mace na an nono da komai da komai sai a sanya mata wani irin riga sai a ajiye kai daga nesa zaka ɗauka wata budurwa ce sai ka matso sai ga ainihin mutum mutumi ne misali wannan to irin wannan fa haramun ne fa haramun ne aje mutum mutumi musamman ga gashi mace ce ma ba ta da ma hijabi an fito da nonon ta gashi nan an gane daga nesa zai ɗauka budurwa ce gashi nan da sauransu haka sannan bayan ma gashi gunki ne laifi kan laifi ina fata gane wannan to saboda haka a takaice mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare idan mutum ya ajiye kare to ya san mala'ikar rahama ba zai shiga gidan shi ba sannan kuma haka nan mutum ya ajiye sura na mutum mutumi sura na mutum mutumi in an ce sura na mutum mutumi shine sura wanda dan adam shi da kanshi ya sassaka ka sassaka kamar yin irin wannan na teloli din an gane wannan ko sannan kuma sai irin sura wanda dan adam ke zuwa ya zana kana kallon mutum ka zana mishi ido ka zana hancin shi ka zana bakinsa sai ya zo ya fito kaman mutumin kaga yayi kama da mutumin a gane in ka samu mutumin da yake atis ka ce ya kalle ka ya zana ka zai iya zana ka sosai duk wanda ya gani zai ce kai ne wannan to irin wannan mala'iku kuma irin wannan ya fi ainihin ya fi hoto na photography tsada shi wannan wanda za a yi a yi mutum hmm. yana da tsada sosai to kuma a zamanin manzo Allah wannan shine wanda ake yi zamanin manzo Allah ana sassaka gunki na mutum shine mutum mutumi sannan kuma ana yin wannan zane na art a kalli dan adam a zana shi tas to irin wannan mala'iku ba sa shiga wannan gida din na'am حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن بكير بن أشج حدثه أن بصرة بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بصر بن سعيد عبيد الله الخولاني نعم الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها خرج بصر بن سعيد أخوي عبيد الله الخولاني wanda ya kasance ƙarƙashin kulawar maimuna radiyallahu anha zojin nabi sallallahu alaihi wasallam maimuna matar manzo sallallahu alaihi wasallam haddathahu ma zaid ibn khalid anna aba talha haddathahu zaid bin khalid ya ba su labari cewa lalle abu dalha al-ansari ya ba shi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulul malaikatu baitan fihi sura mala'iku ba sa shiga gidan da akwai ainihin sura a cikin sa na'am qala busur sai busur ya ce fa barita zaid bin khalid sai zaid bin khalid ya rashin lafiya fa udnahu sai muka je muka gaida shi fa idza nahnu fi baitihi bi sitrin fihi tasawir sai gashi muna cikin gidansa a gidan akwai wani sutura ko wani labule akwai labule wanda akwai ainihin zane ta sawir. akwai hotuna a ciki fa qultu li ubaydillah al-khawlani sai na ce ma ubaydillah al-khawlani alam na fi tasawir ashe ba manzon Allah ya ba mu labari game da ainihin hotuna ba to naga ga hotuna a labule yaya matsayin wannan hotuna da aka zana a labule faƙala innahu qala illa raqamun fi thawbin sai ce to ai manzon Allah ya ce sai zane a tufafi in zane ne aka yi a tufafi ba komai zane a riga ko zane a labule misali A samita shi baka ji wannan magana manzo Allah ya faɗa ba kultula shi gaskiya ban ji ba ala bala qad zakara Ha ya ambata wato manzo Allah ya ce zane a cikin tufafi wato mana zane a tufafi wanda bai shafi wato zane na abu mai rai ba idan abu yana da rai aka zana shi ai mun ga abin da ya faru ga wannan filo din shin wannan filo din ai da tufafi aka yi shi ko to lokacin da aisha ta kawo wannan filo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto ga hotuna na abubuwa masu rai manzo Allah ya shiru to kenan me ake nufi da rakamun fi sau zane ko rubutu ko hmm. wanda bai shafi abu mai rai ba kamar a yi bishiya ko a zana ice ko a zana mota irin dai wannan an gane ko kuma kamar yadda larabawa suke yi in an zana ɗan adam a zana shi ta hanyar da wato an cire abin da zai iya rayuwa da shi za ga an tuge mishi kai idan babu kai sai dai sauran jikin yaya ko kuma a yi kai ba gangan jiki kaga in an yi kai ba ya zai ɗan adam ya rayu da kai kawai ba gangan jiki ina fatan gane wannan mm. to kusan malaman saudiya da yake su sun yi zafi sosai dangane da abin da ya shafi ainihin hoto abin da ya shafi photographer don kusan wannan matsala na photographer matsala ne wanda babu shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam Kuwa kaulan wahidan ya san photographer ne ya zo bayan annabi ya bar duniya ina fatan gane wannan na'am to asali aka ce sura kala biyu ne akwai sura na mutum mutumi ai kaman gunki na mutum sura ne sannan sura na biyu ka samu takarda kana kallon ɗan adam kana zana shi kana kallon ɗan adam kana zana shi to wannan photographer ɗin da ya zo yanzu wannan matsala ne wanda ya zo sabo to so da wannan photographer ya shagaltar da malamai sosai wasu malamai da dama daga cikin malaman salafiya nasiru al albani ibn ha fauzan Sheikh Rabi'u bin hadi umair al-madkhali da manya-manyan malamai sun tafi akan cewa photographer lallai yana daga cikin sura idan har mutum ya ɗauki photographer to mala'ikun rahama ba za su shiga gidan shi ba ina fatan gane wannan photographer shi ma haramun ne a ɗauka wannan shi ne fahimtar wayannan malamai kuma wannan shi ne fahimtar yawa daga cikin malaman saudiya daga cikin malaman saudiya akwai wasu malamai akwai wani wani ali sheikh akwai kuma ibn usaimin ibn usaimin ya yi rubuce-rubuce kamar a cikin sharhi na riyadu salihin da shi da kuma cikin ainihin sharhi na kitabu tauhid alƙaulul mufi hmm, eh dangane wato babi da yake da alaƙa da sura ibn usaimin ya cire photographer daga ciki ya ce photographer bai shiga ciki ba don photographer ba kwaikwayon halittar Allah ba ne shi photographer inuwa ne kawai na halittar Allah inuwa ne an gane wannan ko yace photographer ba kwaikwayon halitta Allah bane shi ibn usaymi ya kawo dalili cewa mutum ya kalli kanshi a cikin ruwa in ɗan ruwa ya zama to irin ruwan nan fari kal in kana kallon ruwan rijiya za ka ga fuskan ka a ciki to wannan fuskan da mutum ya gani shi ne kamar photographer na fatan gane wannan ko mutum ya kalli madubi glass in mutum ya ɗauki madubi yana dubawa zai ga fuskan shi a ciki shin wannan fuska sura ne ko kuma inuwan fuskanka ne inuwa ne na fuskanka to ai photographer inuwan dan adam ne wato za a ce mutum ya tsaya ne sai a ɗauki inuwan shi nan take ana iya ɗauka cikin minti ɗaya a baka nan take akwai wait and get ina ba san gane domin daga cikin malaman da suke haramta ainihin photographer sun haramta har da irin wannan wannan video camera video camera kuma ga video camera in ga duba ba wai zana mutum aka yi ba ba wai an kwaikwayi halittar Allah ba ne abin da ya sa Allah ya haramta ainihin sura na ainihin mutum mutumi da sura na ainihin asir saboda yana kwaikwayon halittar Allah kamar yadda hadisi ya zo daga manzo Allah cewa wa ya fi girman zalunci min man zahaba ya khuluqu kalqa kalqi kamar wanda ya tafi yana halittar halitta irin halitta na to in ya isa ya halicci kwayan zarra ko ya halicci sha'ir ko abin da ya kama da wannan kaga shi babban abin da Allah baya so shine kwaikwayon halittarsa to mutumin da yake mai photographer ya kwaikwayi halittar Allah ne ko kuma asalin halittar Allah ne yanzu wannan bidiyo da muke karatu ina karatu yanzu kuma bidiyo din yana yadawa live to duk wannan gaba ɗaya ana kwaikwayon halittar ne ah. ko kuma inuwan ne inuwan ne inuwan ne to za a sanya inuwa in aka ɗauki inuwanka kamar yadda mutum ke kallon inuwan shi a cikin glass za a ce kenan anan mutum yayi haram dan sura ne haka ba haka bane to wannan shi sa usaimi daga cikin malaman saudiya usaimi ya dan tsawaita magana a ciki kun ga cikin nan usaimi na cewa wa khulasatul qawl a cikin sharhi na riyadus salihin din shi shafi na 257 da takwas bayan an kawo hadisai cewa khulasatul qawl anna taswira bil yadi walau kana bitalwin wa taqdid lalle surantawa da hannu at. ko da da sanya launi ne da kuma tsarawa an gane yace wannan haramun alal qawlin rajih ko da da talwini ne da tasdiki mutum yana sanya kala ya zana dan adam ya sa kala ya zana da hannu an gane yace wannan haramun ne alal qawlin rajih kan maganar da ya furin jayi wa amma taswir bil ala al photographiya hmm. amma surantawa da ainihin kayan aiki na photographer falaisa bi taswir aslan ce wannan bai daga cikin taswiri ga asali ma an gane ko wannan cewa da aka yi an tsine wa mutumin da yake sura mala'ikun rahama ba sa shiga ibn usami ya ce falaisa bi taswirin aslan mun gane wannan ba taswiri bane ga asali hatta na qul fallantana ma mu ce wa innahu ja'iz wa ya halatta ba ma taswiri bane balle a ce waya tambaye mu haram ne ko halal mu ce ya halatta wa nanu yajibu alaina an nata'ammal mu yana wajaba a gare mu mu lura awalan bi dilalatin nas mu lura da dilala na nafsi abinda nafsi ke nuni a gare shi summa fil hukmi alladhi yaftadihi nas tana mu duba hukunci wanda nafsi ke hukuntawa an gane ko wa idza ta'ammalna muka lura wajanna anna hadha laysa bi tazwir zamu ga cewa a ainihin taswiri bil ala al fotografiya ba taswiri bane an gane wannan ko wanda Allah ta'ala ya hana ko manzo Allah ya hana wala dukulu fil nahy bai shiga cikin hanin ba wala fil la bai shiga cikin tsinuwa ba walakin buƙa mubahan sai dai zai wanzu a matsayin halal al asalu fi kulli shay'in al ibaha hmm. an gane ko shine wani mai fikira na hadabiya yake cewa wai na zo na kawo na yi ishtihadi wai haya a salafi ya ishtihadi ya halatta ainihin ɗaukan hoto da wata ƙa'ida wacce wai ko ɗan firamare ma ya san da ita ko ya ce al'asalu fi kulli shay al'iba wai yana ina izgili ga abin da na faɗa wai na zo na ishtihadi na zo na hana su ishtihadi amma ni ina ishtihadi to ni ba ishtihadi ne ba na ɗauko maganar ibn usaimin ne ibn usaimin shi yake da fahimtar cewa wannan hoto photographer da muke ɗauka bai shiga cikin sura wanda Allah ya hana ba bai shiga cikin sura wanda manzo Allah ya hana ba ina fasan gani saka idan mutum ya dauki sura na hoto ba a cewa inuwa Allah ya tabbata a gare shi kamar yadda ya tabbata cikin wannan hadisi shi ne ke cewa walakin ya buƙa mubahan sai dai sura na photographer yana wanzuwa a matsayin halal summa yunzaru fil gard allazi min ajalihi yusawwar sannan sai a duba menene target me dalilin da ya sa mutum ke ɗaukan hoton in kana gardan sahihan in kana gardan mubahan mu ba. Mm. idan manufan na halal ne to ɗaukan hoton ya halatta wa in kana gardan muharraman fa huwa muharram mm. idan manufa ne na haram to shi haramun ne shi idan mutum ya ɗauki hoto domin ya bayyana da tsaraici na wata mata ya ɗauki hoto don ya yaɗa, kaga wannan ya zama haram ko ya ɗauki hoto don ya zai ya yi tabarruki da shi ya ɗauki hoton wani malami da ya je ya tabaruki da shi ya ringa neman waraka da shi kaga wannan manufashi mummuna ne alwasa'il a ahkamul makasi ina ba gane wannan ya ci dalilin da ya sa mutum ya ɗauki hoton wa in kana garda muharrama fa huwa muharram in ya kasance manufa na haramun ne yace shi haramun ne misali an gane wannan ko kaga wannan bayani ne wanda ibn usaimin ya yi sannan haƙila yau ibn usaimin bayan ya gama kawo hadisai kan foto ya yi tambaya ya ce a cikin shafi na 256 farko ya fara cewa taswiru ma la ruha fihi mislul ashjar wa shams wal qamar wal nujum wal anhar wal jibal wa ma ajbaha hadhihi jaiza suranta abinda ba shi da rai misalin suranta itatuwa da rana da wata da taurari da koguna da duwatsu da abin da ya kama da wani duwa inda sun halarta sai ce lakin ma kana yalmu kan nabat sai dai abin da yake karuwa fa yana ƙara girma kamar itatuwa bishiyoyi fa min ulama man lam daga cikin malamai akwai wanda bai halarta shi ba ya ce ai bishiya yana da rai <laughs> ce ai bishiya yana da rai tunda yana karuwa yana ƙara girma an gane wannan ku? ka mujahid daga cikin tabi'ai akwai mujahid shi yana ganin shi ma bishiya ai yana da rai baya halarta a duki hoton bishiya Allah ya masa rahama min at-tabi'in al-mashhurin ala yace kullu ma yamu fa innahu la yafi an yusawwar duk abin da yake karuwa baya halarta a suran tashi walau kana la ruha lahu ko da ba shi da ruhi domin a cikin hadisi ingantacce Allah ta'ala ya ce falyakhluqu habatan aw liyakhluqu sha'ira aw liyakhluqu zarra in sun kisa su halaci kwayan hazi ko su halaci kwayan sha'ir ko su halaci kwayan dawa ko gero ko kwayan zarra misali na ba ta gane sai ce lakin nan lazi alaihi jumhurul ulama sai dai abinda mafi yawan malamai suke kai annan lazi la ruha fihi la bas wanda ba shi da ruhi kamar bishiya din babu laifi an yi sawirin an gane ya suranta shi sawa'un kana min bayan mu shin daidai ne mai ƙara girma ne ka asha aw min ma shamsu ko wanda baya karuwa ne kamar rana walbihar da rafuka tekuna misali da da wata da rafi da abin da ya kama shi sai ce na uku akwai taswiru ma fi yuru lakin bi talwin wal rasam surarta abin da yake da rai sai dai da ainihin zane da sanya kala malamai sun yi sabani daga cikin akwai wanda inda hu ja'iz ya halatta saboda abinda bukhari ya ruwaito daga hadisin zai bi da kari a zama karanta hmm. illa raqaman fi sauri. an gani cewa in dai zane ne a kifafi ba komai wasu tsanin rakam ya hanzar rakam la yi masu ma kalakar la azza wajal inna ma kalakar la azza wajal ismul malmus hmm. domin abinda Allah ya halitta jiki ne wanda ake iya tabawa shi wannan ba za ka iya taba shi ba shi zane ne kawai amma huwa fa huwa mujarradu raqam shi kawai eh, zane ne wa talwi fa yajuzu lahu walau bil yad ya halatta koda da hannu ne a dan zazzana shi amma walakin jumhurul ulama ala annahu la yajuz mafi yawan malamai sun ce a bai halarta ba kawai inda mutum zai kalli dan adam ya zana shi to bai halarta ba wa huwa sahih wannan shirin ingantacce annahu la yajuz taswir la bi tamasil wala bi raqam ma dama al musawwir min al ashiya allati biha ruh baya halarta da mutum mutumi ko da zane wanda ake irin na artist in dai abu ne mai rai an gane wannan ko wato zai ce amma walam yuhdas fi ahadin nabi ko walam hadu fi ahadin nabi ma hadasa fi na haza kuna ci hmm. walam hadu fi ahadin nabi ma hadasa fi na haza, mina suwar alfotografiya. Ya ce bai faru a zamanin annabi ba abin da ya faru a zamanin wannan na ainihin wato sura na photographer babu shi zamanin annabi hmm. wa hal tadkhulu fi nahyi aw la tadkhul shin ya shiga cikin hani ko bai shiga ba naji ibn usaymin wa idza ta'ammalta an-nassa wajadta annaha la tadkhul hmm. yace idan ka lura da za zaka samu sura na hoto bai shiga ba li anna allazi yusawwiru surata ah, suratan fotografiya la yi fil waqi wanda yake surarta sura na photographer mai ɗaukan hoto ba wai taswiri yake yi ga hakika ba gayatu ma hunali annahu yurki, hadha dhaw ashadid ala jismi jismi amama jismin amamahu wato gaya shine yana jefa hadha dhaw ashadid ala jismin amamahu akan wani jiki a gaban shi sai zo ya jefa haske ga jikin da ke gaban sai ya dauke shi nan take ina fatan gane wannan fayal saki da surata hufi lahazati sai ya dauki ya dauki ainihin hoton shi nan take ya dauki suran shi nan take wa suwar budda an yi ana mina taswir shi in dai hoto ne wancan wanda aka hana na at dole sai mutum ya gamu da wahala kana kallo kana zanawa kila ma kana gogewa ka gyara nan ka gyara can har sai yayi daidai sai mutum ya yi gwagwarmaya wa yukhaddib sai ya tsara sai ya tsara ainihin al'aina يقدر العين الرأس الأنف والأذن da ido da kai da hanci da kunne duk sai ya tsara da abin da ya kama da wannan fala budda an yakuna lahu minhu amalan la ba makawa sai yayi wani aiki sai yayi calculation ma girman hancin mutum da girman bakin mutum domin zai zana kada ya kada kada ya wuce yadda kake amma na hoto kawai ana dauka ya dauka ko ba gane wannan ba shi me yin artist ai kallo yake sai na yana wai yana gyare gyare yana ta gyarawa in ido ne ya zuba girma gidanka. ka in kana da manyan ido yayi abin da girma in yayi ba daidai ba zai goge kara gyarawa zai dade yana yi amma mai photographer nan take zai yi to me yasa nan take yayi saboda inuwa ne an gano wannan ko to ku samin da yayi bayani cewa wa hadha al-qawl huwa ar-rajih hmm. yace wannan magana shine wanda yake ya farin jayi wa ulama'ul asr muktalifuna fi hadha kaji malaman wannan zamani sun yi sabani akan wannan hal yada kula hadha fil la'an wa nahy la shin wannan ya shiga cikin tsinuwa da hani la ko bai shiga ba wa sahih annahu la yadkhul hmm. yace abin da ya inganta photographer bai shiga ba bi annahu la ilaja min al mar'i fihi wa laysa bi musawwir domin babu wani gwagwarmaya da mutum ya yi. shi mutum ba shi ya suranta ba kawai nan take kawai ya dauko inuwa an gane wannan ya dai bayani ga shi mai tsawo ya ce samsam bai shiga ba an gane kuma sannan gashi nan da bai san ƙarin bayani dai gashi ya ka kawo misalai nan da dalilai da sauransu ka ya danganci abinda mutum ke ɗaukan hoton domin shi usami ya kawo daga ciki ya kawo ina ganin yace idan idan mutum ya yi nufin ɗaukan hoto na photographer idza qasada bihi isbatu shakhsiyya aw islatu Wakai, in yana so ya tabbatar da wata shakhsiya ne ana neman wani barawo sai ɗauki hoton shi ko kuma wasu abubuwa ne sun faru kamar yadda ake a waya yanzu wani abu ya faru sai a ɗauki a ɗauki hoton shi a waya saboda a nuna wa mutane abin da ke faruwa ligardin sahi saboda wani marfa ingantacce fa haza la wannan babu laifi an gane misalin yace misalin wata lajina ta baka wani wani aiki tana so ka je ka ciyar da wasu marasa a marasa la'a wasu marayu in ka ciyar da su suna so samu samu evidence in kana ba su abinci sai ka ɗauki hotunan sai ka kai musu su ga ga marayu na cin abinci ina fatan gane wannan kaga wannan manufa ne mai kyau ka ɗauka don ka tabbatar kayan aikin da aka saka ko yace haka nan idan hukuma ta nemi kai wani aiki Tana son dalili akan kayan za ka iya ɗaukan wannan abu da je ka nuna musu misali kaga duk kayi wannan ne don wata maslaha ya dai kawo dai misalai dai ga sunan duka an al-muhim dai shi a wajen usaimi yana ganin wannan matsala na photographer matsala ne wanda malamai suka yi sabani a kan shi ko malaman nan na salafiya rikicin na cikin gida ne ma an gani, kada ka ga wani ya halatta ɗaukar hoto ka ce ɗan biri'a ne shi usaimin dan bidiya ne kuma usaimin ya ce malamai sun yi sabani kenan ba malami ɗaya bane hmm. kenan ba shi kadai bane yake malaman salafiya na wannan zamanin sun yi sabani kan wannan matsala ɗin to da dai malamai sun yi sabani idan kai ka ɗauki cewa photographer ainihin wanda ya yi shi ya yi haramun kuma kaza ne shi kuma wani ya ɗauki wancan fahimta ɗin shin wannan ya fitar da ku daga da'ira na salafiya wannan ya sanya ku ringa jarraha junanku ku in ji kuna da ilimi idan har na gamsu da wancan ra'ayi sai na dauka kai ka gamsu da wannan sai kai aiki da naka ka bari aiki da nawa ko ba ka ba kowa zai yi aiki da abin da dalili yayi rinjaye a wajen shi kuma a ci gaba da yan uwantaka duka mu yan uwa ne salafiya amma sai wani ya dauko ra'ayi guda ɗaya na malami ɗaya ya zo ya fakka ma wannan ra'ayi ya zo ya da wanda ya ga dama dan kaga shi wani bawan Allah mai wannan fikira din cewa ma yayi ai ni din nan ni ne nazo na girgiro wani ishtihadi na kaina nazo na ce ai ni photographer ai photographer ai asalin shi ibaha wai na kawo wata ka'ida wanda ya dauka kawai ni ne na kawo wannan ka'ida na sa a wajen a ah, ibn usaymin ne ya kawo wannan ka'ida na usulul fiqh ya nuna asalin shi photographer tunda babu irin shi a zamanin manzo Allah ko ba irin shi ne manzo Allah ya haramta ba yana nan kan asali na ibada ina fatan gane wannan saka mu galiban mu din nan ba ma yin kwai sai da zakara gaskiya galiban Na'am an gani in kaga mun yi kwai to muna da zakara ne in kaga mun faɗi magana to gaskiya mun san inda muka dogara ne da za ka turke mu za ka samu dalili a wajen mu insha Allah to da wannan matsala din ɗan uwan fahimta matsalar fotografa matsala ne wanda aka yi sabani a gare shi amma ɗaukan hoto ba tare da wani dalili muhimmi ba bai da amfani kamar irin yanzu zaga mutane da yawa sun mayar da ɗaukan hoto a masallaci ana ɗaurin aure kaga an zo ana ta ɗauke ɗaukan hoto mutane kaga wanda ya yi posting anan an ɗauke shi ya karkace ya ɗauke shi duk wannan ba ta lokaci ne ba ba wannan dukiya ne da sauransu wasu ba a makabarta ba za a yi ta ɗauke ɗauken hoto to duk wannan gaba ɗaya abu ne wanda bai dace ba idan an ɗauki hoto ga wani al'amari muhimmi wanda zai amfani addini ko zai yi wani amfani ga rayuwa sosai misali akwai maslaha a gare shi wannan babu laifi amma ba daidai bane ya ga ɗalibin salafiya kullum cikin ɗauke ɗauken hoto in ka je ɗakin shi ga yana ta mannan hoto ko ibn usaimin wanda ya halarta ɗaukan hoto bai nuna halaccin hotunan da ake mannawa ba a manna hoton manyan malamai ko a manna hoton wasu mutane wasu 'yan siyasa ko wannan duk abu ne wanda bai dace ba an gane ba hatta malaman da suka halatta photographer ba su halatta irin wannan manne-mannen da ake yi na hotuna a bango da sauransu ba da sau haka ba daidai bane ga ɗalibai su mai da ɗaukan hoto ya zama kaman sun zama kaman irin ɗabi'a na mata a ɗauki hoto a nan a ɗauki hoto a can a kai a ɗaya ɗan hoto in mutum zai tafiya to ga nan zan shiga mota sai a ɗauke shi hoto in ya shiga mota sai a ɗauke shi hoto an gani eh gani a saudiya sai a ɗauke shi hoto ya daga hannu haka to mene ne haka ibnu usaimin da ya faɗi wannan magana haka yake yi ibnu usaimin din da ya ce da ya ɗauki ra'ayin halarci shin haka yake mai da ɗaukan hoto ko ina kawai ya kusa a ɗauke shi daga cikin malaman salafiya waye shi da ɗabi'a haka Al almuhim dai hatta masu zafi kan ɗaukan hoton Wasu suna yadda a ɗauke su irin wannan karatun da muke yi ana ɗaukar su a cikin bidiyo kamar ibn usaimin ana kamar ibn usaimin ana ɗaukar shi fozan ma kaga fozan bai yadda da photographer ba amma ya yadda da bidiyo ana ɗaukar shi fozan a cikin bidiyo gashi yana karatu ana ɗauka ana yaɗawa kuma yana sani shi ke zama ma ɗauke shi kama wasu kamar sheik mukbil da irin sheik rabi bai yarda a ɗauke shi a bidiyo ba shi ma sheik mobil ya ɗauka bidiyo da fotografa ta ɗaya ne haramun ne sai dai kawai a ɗauki audio kawai nashi kai akwai malaman da suka ɗauka cewa akwai wani sauran kan buruzul ulama fi talabijin malamai su bayyana a talabijin a ga malami a talabijin ana fiye da shi na addini wasu jarar haka Wani da gaske akwai wanda su ce ai ga malamwa da damar ɗauka ɗan salafiya ne kawai sai gashi a talabijin ana fira da shi irin firan da ake na DIY TV din nan an gane ko to akwai wasu wanda nan take za su fitar da kai daga salafiya na ba san gano wannan to ibn usaymin kaga dai ya dai fadakar da mu ya nuna mana wannan matsala ce lafiya. in kai baka son fitowa to kada ka tilasta samu wanda yake son fitowa in an gayyace ka gidan talabijin ka ce kai baka zuwa domin kai kana da fahimtar bai halatta ba shi kuma wani dan salafiya ne dan uwanka sai ya je ya ce shi kuma yana da fahimtar kaza kowa ya kawo dalilin shi a baji amma a daina zuwa dan karamin abin da bai ka kara ya karya ba a yi tabbiri an tada mutane ana da mutane ana faɗin kalmomi kausasa wanda kwata-kwata wannan baya kawo maslaha ga ainihin da a wasa din na'am babban abin da ake bukata gare mu ɗaliban salafiya mu tsaya mu yi karatu mu fahimci karatu da kyau kada mu mai da addinin musulunci ya zama kawai kullum cikin fitina ake ba zaman lafiya an gane ko cikin dan karamin abin da ba mu da fahimta akan shi mu da hankulan jama'a akan shi wa iyaz billah Allah ta'ala shi ke mu amin eh sura hadisi da na'am sura hadisi guda ta ah, a bashi aka kawo da wasu هنا حديثنا غير قولي غير قول نعم ايه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل واتو يجي سالم واتو عمر يا باب الأباري حدثني عمر عن سالم daga salim an abihi daga mahaifin shi cewa wa'adan nabiya sallallahu alaihi wasallam jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari da jibril an gane ko yayi alƙawari da jibril cewa jibril zai kawo mu annabi ziyara jibril zai zo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya jinkiri jibril ya ki zuwa manzo Allah ya jira ya jira jibril bai zo ba sai manzo Allah ya ce na san cewa Allah baya saba alƙawari hmm. Allah baya saba alƙawari manzo Allah baya saba alƙawari to ya za a yi mala'ika ya ce mun zai zo lokaci kaza kuma lokacin yayi bai zo ba fa kana inna annabi na cikin dubawa annabi ya duba cikin yana me yake faruwa ne a gidan annabi ana ta bincike ko riya ko wani abu ne wanda mala'iku ba sa so ka san mala'ika baya son tafarnuwa mala'ika baya son tun wani abu mai wari a cikin gida to sai manzala na ta dubawa ana cikin dubawa ashe Hassan ne ashe ya shigo da wani dan kwikwiyo dan karamin kare sai yana wasa da shi ya shigo da shi har cikin ɗaki karen na karkashin gado to shi ne kawai ana duba sai ga ɗan kwikwiyo a gidan shi subhanallah ni na san Allah baya saba alƙawari na san mala'iku ba su taɓa alƙawari tun da naga mala'ika bai zo na sa akwai magana sai manzo Allah ya sa aka ɗauke wannan nan kwikwiyon mm. ana ɗauke shi ana fito da shi sai ga mala'ika shi ne sai annabi ce mun yi alƙawari da kai daga zo me faru sai mala'ikan ke cewa qala inna la nadkhulu baytan fihi suratun wala kalb lalle mu ba ma shiga gidan da akwai sura ko kare na'am inda akwai sura in ka doka sura shine photographer photographer sura ne to mala'ika baya shiga an gani tamam malamai ka ce in ma ka ɗauki hoto na photographer irin daukar da ya halatta din kada ka manna sai ka wato ka sashi a cikin album ka ɓoye in ka manna ka yi kuskure ka yi laifi duk da cewa malaman sun ce wannan sura din na photographer ba shi bane wancan sura din. amma sun kyamaci mannawa din. an gane wannan ko ba za ka taɓa ganin gidan salafiya da manne-mannen hoto ba gaskiya ɗalibi na salafiya ka gashi yana manna-mannan mutula zai yiwu ba an gani sai dai a najeriya ne ke ganin yan salafiya sun doki dokan hoto yadda kasan shan ruwa a doki hoto na a kasashe na a lokaci can a kwanta a dauka da sauran su in kaga irin wannan yayi wa dabi'u ne na yan bidiya yawan yawan yawan kashi gaskiya ba ɗabi'u ne na ahlus sunna ba an fahimci wannan ko amma inda akwai dalili ingantacce dalili maslaha rajiha da ke hukunta a dauki ainihin hoto mutum ya ɗauka in ba maslaha barin shefa alkhairi kai amfani da wannan kuɗi na ɗaukan wannan hoto kai wani abu na amfani ga addininka ina ba san gane to saka haka nan kare me ko mutum ya mallaki kare ka samu mai gaji me ko ka samu police dog mutum ya samu police dog yana kashe mai kuɗin da baya kashewa iyalansa masu don wani police dog din abincin da yake ci da wurin da yake kwana to wallahi tallahi ya fi kuɗin da yake wa iyalansa zai iya ɗaukar nauyin marayu ya biya musu school fees na shekara uku amma ya zo yana ciyar da kare ina fatan gane wannan akwai madara musamman na police zone madara na musamman wanda madaran nan zaka ji an ce dubu ɗari kaza dubu kaza dubu kaza dubu hamsin dubu sittin kuɗi ne mai yawa fa abincin shi in ka gani ba ƙaramin kuɗi ba ne to amma sai ga wani ala ta kashe wannan kuɗi da zai ɗiba masu gadi lafiyayyu yana biyan a wata ya cime gadi ya biya shi dubu arba'in arba'in to za ga hatta masu digiri za su yi applying ya ce yanzu ana neman mai gadi za a bashi dubu arba'in ko dubu arba'in da biyar in an ga kokarin za a kara mai wallahi za su sun yi applying saboda wannan kudin kudin da ake biyan wasu graduate kenan dubu arba'in din ko ba ka bane to kaga to kuma wannan kudin da ya kashe bai kai kudin da yake kashe wa karnuka ba kaga na wajen ya ɗauki nauyin bawan Allah ya samu musu aikin yi in ka samu mutum aikin yi to kaga ka taimaki wannan mutumin sannan ka taimaki iyalansa hmm. wannan mutumin ya ciyar da kansa ya ɗauki nauyin iyalansa ya ɗauki nauyin abokansa ya ɗauki nauyin iyayensa ka samu lada Kamar in ka zo ka ɗauki kare kana ta bashi wannan abincin mala'iku kuma su shigo shigowa gidanka kaga matsala ne misali an gane ko zo da haka mala'ikun rahama dai a takaice ba sa shiga gidan da akwai kare Allahu a'lam Na. Don ya zama misali ba gidana ba sai na ajiye shi a layin da sai na samu wani ɗan wuri haka ba cikin gidan ba da dan mai gidan shi daban yana waje amma ba cikin gidan ba yawa ɗan gari ɗan dare ya sake shi yawo a waje amma kai shigo cikin gida idan eh, ma zai yawo a layin eh ya ta yawo a cikin layin amma kada ya shiga gida inda ka sashi shi a gida ko ka daure shi ne dera cikin gida to mala'iku rahama ba ruwansu da gidanka na'am na'am wannan tambaya yana da amfani ya ce mutum mutumi an ce shari'a ya haramta mutum mutumi a yi kunki na ɗan adam kamar yana kawo irin kunkin teloli din nan haramun ne misali to kuma an hana ainihin atis kana zana ɗan adam mai rai ko ka zana dabba mai rai kamar sanuwa ko doki ka zana shi haramun ne misali to ya hukuncin yar bebi to yar bebi fi tafsir akwai yar bebi wanda manyan mutane ke sawa a motocinsu na kwalliya ne wannan haramun ne shi ma wannan shi ne kyakkyawan misali na ainihin tamasi za ga masu kuɗi suna sanya yar bebi katuwa a mota to amma yar bebi wanda ake siyarwa dan ƙananan yara su yi wasa da shi wannan shine al'allama nasiruddin albani da al'allama ibn baz na ga fitowoyi sun yi rangwame a kai saboda hadisin aisha radiyallahu anha wanda ya zo cikin sahih bukhari da muslim hmm. lokacin da manzo Allah ya aure ta ta zo da doki mai fuffuke doki ne mai fuffuke har ma manzo Allah ya riga mata wasa ke kin taba ganin doki da fuffuke <laughs> a gane in ba dai wasan kaga to ɗan ba wasa na yara ba doki ba an bai fuffuke kamar zai tashi sama to ita dokin aisha yana da fuffuke idan manzo Allah ya fita ya je masallaci kafin ya dawo kawayen da sukan zo su yi wasa tare da ita domin lokacin tana karɓar yarinya shekara tara shekara goma sai su zo su yi wasa tare da ita da wannan yar bebinin wannan doki din bai fuffuke suna ganin annabi sai su kama hanyar za su kusa a ku dawo ku dawo ku dawo na fatan gane wannan to kaga nan wajen ya halatta ga karamin yaro a siyan mishi yar bebi to san irin na yar bebi akwai maslaha ma ga yaro ya saba tun tun yana yaro ya saba renon yara an gane ya saba reno ya zaga yarinya musamman ya mace ta ɗauki yar bebi ta goya ta ga yadda mamanta ke goyawa ko abin da ya kama da wannan tana kan mata wanka ta sa mata kaya ko abin da ya kama da wannan to duk irin wannan babu laifi a gare shi amma na ga wani fatawa na Sheikh Mukbil shi kuma yana cewa idan yar bebin sai in na auduga ne saboda ainihin aisha na auduga ne su kaga wannan fatawa ba zai samu shiga ba babu inda manzo Allah ce sai na auduga na fatan gani shi dai Sheikh mubil Allah ya masa rahama ya yi ishtihadi ya gogarin kuka kokarin sa Allah ya bashi ladan ishtihadi shi amma gaskiya ba ma tare da wannan ra'ayi fata wannan Nasiruddin Albani kawai cewa yar bebi na yarinya haka nan bin ba yar bebi na yarinya an gane da ake siya don ƙananan yara su yi wasa da shi wannan babu laifi a siyo mai dan zaki ko dan kaza yana dan wasa da shi haka to wannan babu laifi a kai amma da zaran sun manyanta sai a kwaci sai a ba kananan yara baya halatta kuma manyan mutane su ajiye irin wannan yar bebi domin kwalliya bai halatta in sun ajiye ya koma ya koma ainihin sura wanda mala'ika baya shiga gidan ku fahimci wannan ko Allahu a'lam wa alaikum salam awa dai da kusan mun shi eh na kada ai katun ka duba katun ma shi yana da hatsari shi katun wanda ake zanawa a tufafi shi ma kamar shi ne misali na wannan accent yan accent suke yin shi amma na ƙananan yara irin wanda ake na ƙananan yara katun din nan na ƙananan yara na ƙananan yara su kalla kawai khasa to wannan Allahu a'lam da sauki a kan shi na ba ta kaga shi shi wannan katun din na ƙananan yara shi ba kamar kamar ɗan bebele kamar ɗan bebele shi misali sai aka mai da shi kamar a cikin fim haka an gani? kamar photographer a mai da shi cikin bidiyo haka gashi muna kallo ana kallon ɗan adam yana karatu amma irin wannan wanda su manyan mutane manyan mutane bai halatta su yi mu'amala da shi ba ƙananan yara ne aka yi wannan domin su ba manya ba eh na lokacin robot eh kaga duk irin wannan abu ne wanda bai cancanta ba cancanta yin amfani da wannan abun robot da wasu abubuwa da sauran duk sun saka shi kamar mutum suna suna so su mai da shi kamar dan adam irin wannan duk kwaikwayon halittar Allah ne Allahu a'lam wa alaikum assalam kai eh, ba a cirewa shari'a ta ba da dama karen noma da karen kiwo na ba a cire wannan lada kera sun na ba a cire amma kare na cikin gida an mutum ya sa kullum yana kwashe ladan shi baka san iya ladan ka ba amma kuma ana kwashe ma lada da yawan gaske wani yanzu la eh to shine matsalan ai <laughs> wa alaikum salam eh da eh, inda mutum ya bashi a wajen gida yana yawo a wani? to nan daban shi sa shi cikin gida ake magana shi mala'ika ba yana bin layi ba ba na cikin kwasin <laughs> cikin gida aka ce na'am na'am na'am eh na'am daga murya bana ci na'am eh ai ai shi abin da aka ce haramun ne a yi sura duk abu mai rai haramun ne a sassaka gunki na abu mai rai ko ko ko sanuwa ne ko doki ne ko kumi ne ko mutum ne ka gane shi ɗaya ne duk haramun ne inda abu na da rai haramun ne to da ita aisha ta zo da doki ne mai bubuki an gane wannan kaga shi ma abu ne mai rai wanda a ka'ida sassaka shi haramun ne amma ga ƙananan yara an ba da dama ana iya yi to mutum na iya yin wannan sana'a din ya ringa siyar da irin yar bebi da ƙananan yara zai iya yi tunda dai ya halatta ƙananan yara su yi amfani da shi za ka iya siyar da shi domin ka siya ma iyaye nan su siya ma yaran su ba laifi ba ne insha Allah a ce lokaci ya yayi subhanaka allahumma wa bihamdika to an ce za a nemi taimako to za a zagaya insha Allah dan uwa za su nemi taimako a bayan da yawa